العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنواع مسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda idan ya yi nufin kasancewan wani abu yakan ce masa kun kasance fa ya kunu sai ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau da muke karanta wannan littafi mai albarka alamu sunna al-manshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura al manshura li itiqadi at al wannan babban malamin nan Allah ubangiji ya lullube shi da rahamarsa alhafizul hakami ya wallafa mana yau muna uku ko hudu ga watan jimada saniya watan shida kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1436 wanda ta yi daidai da 25 ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya za mu tashi a tambaya ta ɗari da tamanin da bakwai wanda sigar tambaya ita ce ila kam tanqasimul ma'asi shin zunubai sun kasu kashi nawa ne sabo ya kasu kashi nawa wala ce kasimu sabo ya kasu ila sagha'ir akwai ƙanana ƙanana ƙananan saƙo hiya sayyi'atu su ne wanda ake kira munana wa kaba'ir akwai manya-manyan saƙo su ake kira almubiƙatu masu halakarwa masu dulmu yadda mutum cikin jahannama ina fata an gane so akwai minor sins akwai kuma major sins so ana kiransu mejowan ɗin su ne masu dulmuyarwa cikin wutan jahannama wannan kuma ƙananan su ake kira at munana munanan ayyuka ko da yake manyan ma munana ne amma a larabci haka suka yi raba su suka yi categorizing nasu tambaya ta gaba bima za tu kaffaru sayyi'at da waɗanne abubuwa ne ake kankare ƙananan zunubai da su domin zunubi tun da ya kasu kashi biyu akwai manya akwai ƙanana muna son mu san abin da zai kankare ƙananan kuma ya kawar da manyan قال الله ta'ala ga abin da Allah ya faɗa sharuɗan da ya gindaya in kana so a kankare maka ƙanana ƙananan zunubanka Allah ya ce in tashtanibu kaba'ira matun hauna anhu idan har kuka nesanci manya-manyan zunuban da na hana ku aikatawa in ji Allah to nukaffir ankum sayyi'atikum za mu rika kankare muku ƙanana wa nudkhilukum mudkhalan kariman kuma mu shigar da ku mashiga na mutunci na karamci shine aljanna saboda su yawanci ƙananan zunuban nan da a attached a mammanne suke da manyan inda duk aka samu manyan za ka ga ƙananan amanne suke a jiki to idan ka girbe manyan ka kau da manyan dole su tafiyar da ƙananan to Allah ce in har kuna santan manyan kuna santan shirka mu'amala da bokaye babban zunubi ne yana daga cikin kaba'ir shirka da Allah kaba'ir manyan zunubai ne saba wa iyaye manyan zunubai ne yi da mutum babban zunubi ne ina fa zina babban zunubi ne mu'amala da riba da cin riba ɗin da tawaye mudu da shan giya da kisan kai da ƙazafi wa mutum da yi da shi manya-manyan zunubai ne wulakanta mutum cin zarafinsa manya-manyan